لأملأن جهنم منك وممن من تبعك منهم أجمعين والله ranar alƙiyama sai na cika wuta da kai da duk wanda ya bi ka a cikin kafircinka daga 'ya'yan Adam gaba ɗaya.